لا مقطوعة ولا ba sa yanke musu har abada don ba su da wani lokaci ƙaidaje kuma babu wani abu da zai hana su samun su a duk lokacin da suka ga dama.